alhamdulillah mun tabbatar kun nishadantu kuma kun ji daɗin wannan bidiyo da muka sakar muku na gurin shahararre kuma fitaccen mawaƙin nan naku wato da m inuwa inda yake gwangwajewa take da ilahirin kafatanin masoyansa wanda sarki nuna m inuwa ya gudana a gurin bikin nan wanda ya halarci gurin bikin Tom jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku. A cikin wani tasha tamu mai albarka wato a gidan Nura TV. Mai mu idan wannan ne zuwanka ko kuma wannan ne ziyartarka wani tasha tamu mai albarka na farko sai ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing. ko sharing ko liking domin samun fitattu kuma sababbin mu na mawaka daban-daban da zarar mun dora domin hakan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa ta sanar da ku labarai da ɗumi-ɗumi tom haƙiƙa ƙwarai matuƙa mun san kun ji daɗin bidiyon da muka sakar muku na sarki yin ino a farko wanda yake gudanar da taronsa a wani hall inda aka gayyace ta taron ango da amarya inda ya rera waƙoƙi tsofaffin waƙoƙinsa na baya waɗanda mai sauraro a cikin waƙoƙin da nura inuwa ya gudanar a wannan gurin taro mai sauraro ɗannan waƙoƙi ne waɗanda sun yi matuƙar trending a lokacin da nura inuwa ya fitar da waɗannan waƙoƙi kuma shi kansa fitaccen jarumin naku yana mai miƙa godiyarsa da kuma jajintawa masoyansa duba da yadda suka halarci gurin wannan biki da kuma karramawar da suka yi masa. ga jerin waƙoƙin da nura yan inuwa ya gudanar a wannan guri dangin amarya sabuwar wakar nura in inuwa wacce ya gudanar a lokacin a shekarun da suka gabata na baya da kuma na yi ganin ranar aure na na yi ganin ranar aure na tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da nura in inuwa ya gudanar a nan gurin da kuma ina matan suke ni bikin naku ne komai ma naku ne ita ma wannan waka ya rera ta a gurin wani ka sani kuma kamar yadda aka saba sarki nura inuwa ya yi matukar kokari inda ya gudanar da waƙoƙi daban-daban a gurin wannan taron biki nasa wanda fitaccen jarumin mawaƙin naku nuna inuwa ya yi matukar kokari da fito da sababbin waƙoƙinsa da ya gudanar kamar yadda aka sani kuma kamar yadda aka saba fitacce kuma shahararren jarumin naku wato nuna inuwa yana kokari gudun gudanar da ku shahararrun biki da kuma daban-daban inda yake gudanar da bikinsa a cikin jihar kano da kuma wasu jihohin daban-daban wato nurin ino yana gudanar da tsofaffin wakokinsa ne waɗanda suka yi trending a baya wanda misaro idan ka ji irin waƙoƙin za ka tabbatar da cewa sarki nuna ino ba matukar ba ƙaramin ƙoƙari a shekarun baya ba inda yana ɗaya daga cikin manya-manyan jaruman mawaƙa waɗanda suka yi suna a nashiyar afirka wato nuna yin ino dai yana ci gaba da gwangwajiwa da ragowa kudin da yake matukar ratsa zuciyar masoya da su kamar yadda aka saba dai ka kasance da mu kuma ka ci gaba da bibiyar mu domin ko a bidiyon mu na karshe a bidiyon mu da zamu kara sakar maka za kuma ganin nuna yin ino a gurin wani taron dinar idan mun ɗauko ma bidiyon insha Allah za mu ɗora maka mun gode da ziyartar tashar mu da kai mai albarka wato a gidan Nura TV subscribing da liking da sharing domin samun fitattu kuma sababbin bidiyoyin mu da zarar mun ɗora